jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na ciki da gaskiya in ji 'yan salon magana suka ce wuta wuka ba ta huda shi kamar yadda shirin ya kunsa shi ne wanda ake gayyato 'yan siyasa domin su shigo su faɗi irin abubuwan da yake faruwa musamman a jihar mu ta Kano siyasar cikin gida kenan wanda a yau muna tare da ɗaya daga cikin waɗanda suke taka muhimmiyar rawa a ɓangaren siyasa a daidai wannan lokaci da ake ciki na jam'iyyar NNPP wato kakakin jam'iyyar NNPP na reshen jihar Kano Alhaji Musa Nuhu kaba wanda a daidai lokacin nan zai sallama ga masu kallon mutum muna maka barka da zuwa filin shirin ciki da gaskiya. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh, shirin yana zuwa muku ne anan tashar mu ta matashiya tv za kuma ku iya kallon mu a youtube facebook da instagram a daidai wannan lokaci to malam eh, ko in ce alhaji musa nuhu yan kaba gashi eh, lokaci ya yi wanda kotu ta tabbatar da nasara abba a matsayin gwamnan jihar kano to mm. me wani irin abu kake tunanin gwamna ya ɗauko aiki wanda mutane suke sa ran da za a yi musu a daidai wannan lokaci musamman harkar ilimi to alhamdulillah rabbul alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah sallallahu alaihi salatu wassalam mm. ah, kuma <clears throat> farko abin da zan fara cewa shine godiya ga Allah madaukakin sarki mm. kuma muna gode al'ummar kano da suka zage dantsi ba dare ba rana mazansu da matan suna ta addu'a akan ubangiji allah ya bamu wannan nasara kuma mun gode wa allah allah ya kaddara muna da nasara kuma mun samu nasara domin tun farko dama mu ne muka ci zaɓe hmm. kuma bayan allah ya tabbatar da wannan nasara a kotun koli wato mai girma gwamna injiniya abba kabir yusuf ya himmatu ci gaba da aikace-aikacen da yawa kanawa alkawari hmm. ko yau kwana uku kenan ya ba da umarni a gina firamare na zamani na gwaji hmm. a ƙananan hukuma senatorial zone guda uku hmm. an ware kudi har biliyan takwas hmm. don yin wannan aiki na makarantun firamare na zamani wanda daidai suke da irin yadda kasashen turawa suke sannan kuma ya daɗa ba da umarni na biliyan shida a gyara dukkan wata firamare da take a jihar kano so dama mun gaya wa al'ummar jihar kano cewar namu gwamnan ba irin nasu ne mu namu mai aiki da cikawa ne kuma insha Allah zai ci gaba da babbako da ayyuka na alkhairi ta bangaren ruwan sha da bangaren lafiya da bangaren sufuri da dukkan wasu abubuwa da za su taimaki mutanen Kano insha Allah to amma mutane suna cewa ai a kotun ma lokacin da aka ce an bashi akwai wata jarjejeniya da aka yi a tsakani na cewa jam'iyyar NNPP za ta haɗe da jam'iyyar APC shine wannan sharaɗin da aka bashi yasa kotu ta tabbatar da shi a matsayin gwamna to kin san kowane dan adam yana da abin da zai faɗa kifaɗi ne na 'yan jam'iyyar apc din hmm. amma yana so in sanar da su cewar mu 'yan jam'iyyar npp da gwamnan mu da kuma mai gidan mu injiniya dr rabi musa kwankwaso dama da mu aka kafa apc hmm. in ban manta ba injiniya dr rabi musa kwankwaso ya gayyato gwamnoni guda biyar a hmm. bakwai sorry biyar suka shigo suka fito daga jam'iyyinsu na pdp suka zo aka yaga laima aka haɗu aka yi a ware aka zo aka kafa jam'iyyar apc wanda ta sanadin wannan buhari mai girma shugaban kasa buhari zama shugaban kasa da suka bata mana rai kuma muka fita daga apc muka koma pdp daga nan ma aka daɗa ɓato mana rai saboda wasu dalilai muka ɗauko mu jam'iyyar da ake cewa ba mu isa muka zo muka ci zaɓe to ni wannan zance da nake gani sai nake ganin kamar shashanci ne daga bakin shashashai domin sun rasa kujera don suka zo su kwata Allah bai ba su ba shi yasa suka fake da wannan don ba abin da muka manta a jam'iyyar APC ba abin da muka manta a jam'iyyar APC yanzu batun cewa za ku haɗe kenan ba gwamna muka kafa a jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya ce amana mu muka tattara kafa wando muka zo muka fatattake shi a jam'iyyar tasa ta APC sai da kyar yayi kwaci kuma yanzu ma gwamnan ya daɗa tsaye da wannan a jam'iyyar APC ba ita muka kayar bane yanzu injiniya bi da ya zama gwamna to me muka manta a apc da zamu koma mu dauka ai irin tanadi tanadan jam'iyyar mu ta npp ita al'ummar kano muka yi musu talla kuma shi suka karba kuma dalilin wannan suka zabe mu ba wani abu da muka manta a apc wannan yarjejeniya ba a yi da mu ba kuma babu ita zance ne na mutanen da sun sha kaye a kotu sun kaye a zabe ba su karbi kaddara ba suka tafi kotu kuma a kotun ba muka kada su shine suke ta wannan soki burusun amma ba wannan yarjejeniya to amma gari ya dauka kowa ana ta faɗa cewa ai wannan alkawari ne ma aka a tsakani to kin san dai inda za a yi alkawarin dole a jam'iyya dai ba yadda za a yi wani abu wanda ya shafi jam'iyya na hukunci ba yi da fiyar ba to ni ban sani ba kuma ba yadda za a ce kamar jihar Kano hmm. inda muka kafa gwamna na wannan jam'iyya tamu a ce za mu koma wata jam'iyya kuma ba mu sani ba ba mu da wannan labarin kamar yadda na gaya miki soki burutsu ne kuma zancen wofi ne daga mutanen wofi babu wannan yarjejeniya don ba abin da muka manta a jam'iyyar apc da za mu koma mu ɗauka hasali ma tsare-tsarensu da da tanadensu da gwamnansu amana suka ci na mutanen jihar kano wannan dalili yasa suka zaɓe mu a wannan sabuwar jam'iyya mu to kin ga ba wani dalili mu sake koma wata apc sai dai kuma da yake ina so in ga mutanen kano cewa mu fa ba jam'iyya muke ba mu yan kwankwasiya kwankwasa muke saboda haka in ma in ma wani abin suke so su jira idan injiniya tarabi musa kun kusa ya mu umarni ce mu koma APC mu shi mu da alamun kenan za ku koma dai a shi sa nake ga muke mu a tattare da jam'iyyar mu ba wannan hmm. amma a gobe injiniya ce mu koma ba jam'iyyar APC ba ko me alade ce mu nan za mu koma domin mu kwankwasa muke yi kawai ba jam'iyya ba to ai shi ma a kalaman shi da ya magana ya ce idan lokaci ya yi za a yi to shi wannan abin shi ya ba mutane dama cewa suke cewa a magana kenan akwai ta tunda ya ce a jira lokaci to ai siyasa akwai ta kenan to ai siyasa yake shi sa na ga miki ni dai a sani na a yanzu babu ita amma idan wani lokaci ya zo kuma sai lokacin ya zo sannan za a ga me za a yi idan lokacin ya zo ina gaya wa mutanen kano su kwantar da hankalinsu ko na najeriya mu hmm. kwankwasa kai muke bi mu yan kwankwasiya hmm. duk inda ya ce mu shiga kuma nan muke shiga hmm. mu saboda mun san ba zai ja mu halaka ba ko ba zai sa mu rabu da imanin mu ba hmm. mun yadda da imanin sa ko mun yadda da sa shi yasa muke bin sa a yanzu dai babu wannan magana domin da da akwai ta da ya ba mu umarni to amma nan gaba Allah ne ya san me za a yi a gaba amma dai a yanzu babu to duba da mutane bayan an sanar da zaɓe ana ta <coughs> sarkin kano shi ma mai girma injiniya rabi'u musa kwankwaso ya shigo da magana inda yake cewa kamata a ce za a duba masarautu dokar masarautu ta ƙarin sarakuna da aka yi to wani irin tasiri <coughs> ake yi ganin cewa kamar yadda mutane suka ɗauka cewa ai za a cire wa'annan sarkin za a da ah, mai martaba tsohon sarki kisan mutane kowa da akwai abin da yake zuciyarsa kowa da akwai abin da yake sha'awa mutanen Kano ba za ki raba su da sha'awar sarkin su ba da shi suke so kuma kamar yadda kika sani mutanen Kano har yanzu suna shauƙin sarkin su wannan dalili ne wannan nasarar nan da aka yi da kuma irin lawar da shi tsohon sarkin Kano din ake tunanin ya taka domin sarkin Kano a cikin wannan harka ta mutu kwankwasiya ai ya tsani ba kuma abun yarwa bane to watakila saboda yana tare da mu su kuma ai ba abu ne a boye su kuma ba sa tare da mu ai saboda haka ba har wasu wani malami yake cewa hal jaza al ihsan illa al ihsan babu abin da ya kamata ka saka wa mutum da wanda ya maka alkhairi sai shi ma ka yi masa alkhairi duk na ji wannan zantukan amma wannan ra'ayoyika ne da sha'awa ta mutane mutane suna sha'awar sarkinsu kuma yanzu sun ga cewar gwamnati ta dawo sannan kuma dama yana da pending case shi sarkin mai martaba a kotu cewa dama an cire shi ba bisa ka'ida ba to wannan dalili ne yasa bayi mutane suka samu gaba ta yin wannan tunanin ba za ka hana mutane su faɗi sha'awarsu ba amma gwamnati ake yi saboda haka ita kuma gwamnati ita gwamnati kowa ce eh duk da kotu ta bada cewa an cire shi ba bisa ka'ida ba kuma an tsauki tsawon lokaci tunda tun wancan mulkin nasu ne kuma aka zo ba amma magana kotun ba ta dago ba sai yanzu kenan da kuka karɓi mulki sannan za ku dauro da ita a ai ba mu ne muka buro da ita ba al'ummar gari ne suke faɗa kamar yadda kika faɗa hmm. cewa suna son sarkin su ba mu ne muka tsoro da ita ba mu a siyasa ai mu yanzu gwamnati muke yi ai yanzu maganar takara ko kamfen ko wani abu duk ya kau yanzu mai girma gwamna abba kabiru su ai na kowa ne ai mutane suna cewa wai ko dan saboda masarautar Kano har yanzu ba wanda suka turo da sakon taya gwamna murna eh, zama cikakken gwamnan jihar Kano wai wannan dalilin ne yasa ake tunanin ko za zai iya cire su to watakila rashin yin murnar akan lokaci domin yau kwana biyu ko uku ne naji sun fara yin murnar mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero na ji ya aika da sako aka wani sarki na zato ko na rana ne ko na kara ne shi ma na ji ya aika da sakon sai ko kwana uku ne to hmm. wannan dalilin wasu suka san dalilin da yasa ba su yi murna ba kin san sarakai ba za ka san menene suke ciki ba su kuma suna da tanade tanadan su na yin abu watakila bayan an samu wannan kujera lokacin yin murnan ne ba su yi bai yi ba hmm. amma yanzu da lokacin yin murna yayi sun yi hmm. kuma abin da dai nake so in gaya wa al'ummar jihar Kano shine kowa yana da ra'ayinsa yanzu zababben gwamna injiniya abba kabir ba magana sarauta ce a gabansa ba magana ce ta yi taimaki al'ummar jihar kano hmm. idan a cikin buƙatar taimakon al'ummar jihar kano sarauta ta shigo ciki to za a saurara a ga menene zai faru domin komai akwai procedure da kuma ka'idar da ake bi hmm. abin da nake so nuna al'ummar jihar kano shine mai girma gwamna da mu 'yan jam'iyyar npp da shugabancinmu da jagoranmu gaba daya mun gode da gudunmuwar da suka bamu kuma in allah da zamu zo mu kwaranyo musu ayyuka na alkhairi domin gab muke ma da gama tashar mu ta wutar lantarki mai zaman kanta in allah da wannan tashar lantarki in mun gama take a tuga shi ma wannan aiki ne wanda zai taimaki jihar kano idan magana sarauta tana cikin abin da al'ummar jihar kano suke bi akwai tsari da ka'idoji da ake bi na yi so in lokacin yayi kuma an ga ya dace musu mutanen Kano suna so waɗancan ma ai dalili da ka'idoji aka bi suka watakila ka'idoji suka bi suka cimma burinsu to su ma masu san adawa da sarkin sai su bi wannan ka'idoji kuma kamar yadda ga miki dama shi yana da kes ma a kotu yayi yi cewar ba an cire shi ba bisa ka'ida ba so wannan abu ne wanda ya shafi su wanda ya shafi masarauta wanda ya shafi shi sarkin da aka cire amma ita gwamnati gwamnati ta kowa idan an zo da bukata wacce al'umma Kano suke so aka bi tsarin da gwamnati za ta karba za ta biya musu bukatunsu wannan shine abin da nake so in faɗa to me kuke shirya dangane da lokaci yana matsuwa na ciyamomi na local government me kuke shirya musu game da wannan abun wanda mutanen jihar Kano za su amfana kuma za su ji daɗin shi to alhamdulillah ƙananan hukumomi dama lokacin ka'idar su ajalinsu ya zo sha uku ga watan february watan gobe mm. kuma kowa ya san irin rawar da suka taka wajen yaƙar tsarin mai girma gwamna injina abba kabir yusuf mm. amma da yake mai halacci ne ba ruwan shi da su bai damu da su ba mm. kuma ba na zato ma ko wani tsari da zai yi a kansu ko raman ko ladan gabi ko ramuwar gayya wannan duk baya gaban gwamna domin dama zababbu ne kuma an ba su tenuwa yau kwata kwata ba su sati uku su sauka ba tun da sha uku ga watan february tenuwa su take karewa don haka mu jira har lokacin su ya kare mu dai mun sani abinda kowa ya shuka shi zai girba ko ciyaman ko dpm ko sakatare ko ma waye duk abin da ka shuka a karamar hukumar ka to shine za ka girba bayan wannan bayan karewar ka kuma ina son gaya al'ummar jihar kano cewa za mu zo da tsari na tabbatar da shugabannin ƙananan hukumomi 'yan amana masu mutunci kuma 'yan kwankwasiya 'yan kwankwasiya za mu tabbatar da waɗanda za su maganar kotu da 'yan ciyamomi na ƙananan hukumomi wanda suka shigar da gwamna ƙara kan cewa ya ɗibi kuɗin ƙananan hukumomi zai yi aikin gada guda biyu. To kin ga wannan rashin ladabi ne suka yi bayan halaccin da yi musu da ya zo bai kore su ba ya rabu da su su ci gaba da aikin su. Hmm. Amma da yake ba su da amana wai sai suka yi ƙara sun manta cewar gwamna ganduji da kuɗaɗen ƙananan hukumomi ya yi amfani ya duk ayyukan da yi wanda yawanci ma aikin barna ne da kashe mu raba. to ana ganin cewa kamar iya cikin birni ne za su amfana da wannan abun su waɗanda suke ƙauye kuma da kuɗin su aka zo aka haɗa wannan abun ba wani abu da zai amfanar da su aka me yasa ba su hana ganduje ayyuka da kuɗaɗen ba tunda bai kai bai raye ƙauyukan ba me yasa ba su hana ganduje ba a gwamnatinsa sai yanzu da muke da muke kan gwamnati wanda muke musu halacci ma maybe akwai wani abu da ya musu wanda suke gani suke jin daɗi ya amfane su amma anan kuma an ce an kawo shi cikin birni bacin kuɗin daga kauye aka fito da shi su kwantar da hankalin su mutanen karkara in Allah ya da gwamna injiniya Abu Kabir Yusuf zai musu ayyuka kamar yadda yake yin a birane shi yasa na gaya miki sababbin shugabannin kananan hukumomi da za su shigo hmm. za mu tabbata 'yan kwankwasiya ne kuma za su taimaki al'umma tun daga ƙasa. To idan kamar da kace ƴan kwankwasiya kana tunanin idan aka sa ba za a yi tunanin cewa ai gida ɗaya bane ba eh, ba ya kamata a ce an janyo wasu waɗanda ba eh, ƴan kwankwasiya ba sun saka shi ne za a samu. Bukata abinda muke nufi da ƴan kwankwasiya hmm. ko ina zaki samu ɗan kwankwasiya ai. Ko ina zaki samu ɗan kwankwasiya ai ba wani abu ne kwankwasiya wato rike amana hmm. sanin mutuncin kai hmm. yin abin da ya kamata taimakon al'umma to an kace yan kwankwasiya kamar abinda in kace yan kwankwasiya mutane suna daukan kawai yan jam'iyyar NNPP to ai su ma sun kalubalanci gwamna har sun kai karasa saboda ba dan jam'iyyar su bane me yasa bai shi karar dan jam'iyyar su ba ai sun faɗi dalilin da yasa suna karar shi ne bisa ya dauko kuɗin local government kuma ya zo cikin birni zai musu aiki ba tare da su yan karkara sun shi yasa na ga muke tradition din kenan ai a dauki kuɗi ba wai gwamna Abba Kabir ne ya fara ba me yasa ba su kalubalanci gwamnan su ganduje da ya amfani da kudaden kananan hukumomin ya aikata aikata abin nan ba ko ba nan ne aka yi gada waccan ta ta wajen buka mubarak ko ba nan ne aka yi gada ta ta canya haya gusau kofar buga ko duk ko duk ba Kano yake ba me yasa ba a je kauyukan an yi ba abin da ke nuna miki dai wannan ta wuce su da are going domin su sha uku ga watan February za su tafi yanzu abin da zai zo shine muhimmi muhimmin kuma abin da nake so sakon gaya wa mutane shine za mu sa ciyamomi masu mutunci masu amana yan kwankwasiya masu aƙida taimakon al'umma wanda za a yi amfani da kuɗin lokal government din a ciyar da local government din gaba waɗannan sun kalubalance mu ne saboda ba jam'iyyar mu ɗaya ba to yanzu kuma za mu shigo da yan jam'iyyar mu amma mutanen kirki mutanen arziki wanda za su taimaki ƙananan hukumomi ba wanda za a kashe mu raba da su ba in Allah ya da za mu gyara lokal gama domin kowa ya san ita karamar hukuma daga nan ayyuka na taɓa hantar talaka yake nan ne ruhi na cibiyar ciyar da talakawa da kuma al'umma ƙananan hukumomi gaba ita ce lokal gamma to amma ba a amfani da ita wajen yin wannan sai suka saba kowa ya san yadda ganduje gwamnatin ta lalata aikin ƙananan hukumomi ba a yin aikin in kaga ciyaman da makarraban ciyaman a lokal gamman garan ne ya sauka in sun gama rabe gran din ba za a ƙara ganin su ba ko ba wani abu da aka yi na alkhairi a lokal gamma amma yanzu in Allah yadda za mu zuba mutanen arziki yan kwankwasiya wanda za su taimaki lokal gamman to masu kallon mu duba da yanayi na lokaci a nan za mu karkare shirin na ciki da gaskiya wanda muka tattauna da kakakin jam'iyyar nnpp wato pro na karkashin jam'iyyar nnpp na reshen jihar kano alhaji musa nuhu yan kaba da fatan kuma kun nishadanta da wannan dan takaitaccen lokaci to ma'ana sai a yi sallama ga masu kallon to jama'a nagode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga al'ummar kano To alaikum assalam wa rahmatullah. Shirin ya zo muku ne daga nan tashar Matashiya TV wanda za ku iya kallon mu a Facebook, YouTube, Instagram duka a Matashiya TV a madadin jagoran mulkin Matashiya TV a bakar Matala Ibrahim su wanda ya sada da ku ya haya bala fage ni da na gabatar Amina Tarmamar suwa nake cewa sai mun sake saduwa a mako mai zuwa insha Allah.